بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan yammaci mai tarin albarka yammaci na lahadi na kuma 21 ga watan rabi'ul awwal a wannan shekara ta 1439 kuma daidai da goma ga watan goma sha biyu a shekara ta 2017 miladiya mana cikin wannan littafi mai tarin albarka littafi mai suna kitabu tauhid na shekul islam wa mujaddidu da wata tauhid a shek muhammad ibn abdulwahab ibn suleiman at-tamimi ubangiji subhanahu wata'ala ya ji kanshi da gafara ya rahamshe shi ya sanya aljanna ita ce makoma a gare shi wannan shine darasinmu na 31 a darasinmu na 30 ma'ana darasin da ya gabata mun yi magana ne akan abin da ya shafi canfi babu ma a fi tatayyur babin da ya bayani kan abin da ya shafi canfi a babi na 27 yau za mu shiga babi na 28 shine babu ma ja'a fi tanjim ma'ana a darasin mu na 31 kuma a babi na 28 sai ce babu ma ja'a fi tanjim babin da izo zai magana akan abin da ya shafi a tanjim in an ce tanjim masdari ne na najjama yunajjimu tanjiman kallama yukallimu takliman rattala yurattilu tartilan fassara yufassiru tafsiran haka wazanin yake a sarfu in ya zama fa'ala fi'ili madi masdarinsa sai zama taf'ilan kullum da ke ko fa'ala yufa'ilu taf'ilan fassara yufassiru tafsiran najjama yunajjimu tanjiman rattala yurattilu tartilan haka wazaninsa yake wana ji da ke ko idan aka ce najjama ai ta'allama ilmin nujum an aka ce najjama fulanun ai ta'allama ilman nujum ya koyi ilimin taurari in ka dan ce tanjim ka lura tanjim ba tanjim ba yawa tanjim ai ta'allama ilman nujum ya koyi ilimin taurari ɗaya kenan ko kuma i'taqada ta'asiran nujum ya ƙudurce a zuce shi tasirin taurari ko ya koyi ilimin taurari ko kuma ya kudirce ya kudirce a zuciyarsa tasirin taurari shine wannan babi da za mu koyan ilimin taurari ko ta'allama ilmin nujum astrology kenan ko ake kiran shi ilimin taurari to shine za mu magana a kan shi babu majaa ja'a jim babin da ya zo zai magana akan abin da ya shafi taurari su waɗannan taurari da muke ganin su kuna ji da kyau ko mecece magana a kansu ana fata mun gane wannan da kyau sannan kuma me mutane suka kudirce a zuciyarsu dangane da waɗannan taurari abin da za mu yi ittifaki a kansa da kuma kowanne mutum musulmi ya kudirce a zuciyarsa shine taurarin nan bayi ne na allah subhanahu wa ta'ala halittar Allah ne domin Allah ta'ala shine mahalicin kowa da komai wallahu khali'u kulli shay Allah kuma shine mahalicin kowa da komai ina fatan kuma yin wannan da kyau ba abin da yake ba halitta Allah ba sai shi Allah ɗin da kuma siffofinsa shi Allah maɗaukin sarki da kuma siffofinsa su ne ba halitta ba amma duk wani abu da ba Allah subhanahu wa ta'ala ba ba kuma siffarsa ba ne to halitta ne mun gane wannan da kyau ruwa teku manya-manyan tekuna da ake da su a duniya da manya-manyan taurari da ake da su a duniya da suka hada da rana da wata da taurari waɗannan da ake ganin su ƙanana domin da ilimin taurari ana lissafa rana a cikin taurari wata a cikin taurari sannan kuma ga taurari duk waɗannan bayi ne na Allah subhanahu wataala aljanu da mala'iku da mutane da annabawa da manzanni da waliyai da salihai duk gaba ɗayansu bayi ne na Allah subhanahu wa ta'ala kullum lahu qanitu ah, kowannensu zai zo ma Allah ta'ala yana abda in kullu man fi samawati wal ardi illa atir rahmani abda in kullu babu wani abu man fi samawati da ke sammai bakwai wal ardi da ƙasai bakwai illa atir rahmani abda face ya zo ma Allah mai rahama a matsayin bawa shi bawa ne taurari suna ina sama rana tana sama wata yana sama mala'iku suna sama duk da akwai su a ƙasa amma dai division nasu shine sama kun lura da ke ko aiki suke saukowa ƙasa amma mala'iku mazauninsu yana sama ne su kuma aljanu matsaukinsu yana ƙasa ne duk waɗannan bayi ne na Allah subhanahu wa ta'ala kuma a su a matsayin bawa zai je wa Allah ba wanda zai je kuskure ya daga kanshi ya ce shi wani abu ne a gaban Allah ba bawa ba shine in kullu man fi samawati wal ardi illa atir rahmani abda laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yawm al qiyamati farda illa allazina amanu wa amilus salihati سيجعل لهم الرحم إن الذين آمنوا وعملوا ka سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر بالمتقين وتنذر به قوما لدا duk za a je ma Allah ta'ala a matsayin baye a matsayin in kullum man fi samawati ya ga ce mutum yayi tambaya ce Allah ce man akil akil in kullum man fi samawati wal ardi illa atir rahmani abda laqad ahsahum akil dan da gairu akil ne sai ya ce laqad hunna. kun gane ko laqad hunna shine gairu akil amma aqil laqad hu wa addahum adda sai mai da lamirin zuwa ga wanda ake magana shine akil to idan aka ce annabawa da manzanni da mala'iku da mutane za su je ma Allah ta'ala bayi ne kuma daman bayin ne to ina ga rana da wata da teku da ƙasa tunda an jihar da haƙil a gairu haƙil kai tsaye ya zama yawa sannan a wasu wuraren kuma za a ga an jihar da gairu haƙil a kan haƙil yusabbihu lillahi abinda saba lillahi ma fi samawati wa ma fil ard za ka ce ma li a aqil kuma la hali akwai ma fi samawati abinda ke samai bakwai akwai mala'iku kuma fil ardi da abin da ke kasai bakwai akwai mutane amma sai aka ce ma duk da ita kuma ma tana koma ne zuwa ga ghairu aqil abin da bai da hankali ina fata mun gane wannan da kyau kenan da da abu mai hankali da mara hankali da abin da yake daskararre da mai motsi gaba ɗayansu da duwatsu ne da ruwa ne da teku ne da wata ne da rana da taurari duk gaba ɗayansu bayi ne na Allah subhanahu wa ta'ala ina fata mun gane wannan shimfiɗar mala ya ce babu ma ja a fitanci babin da izo zai magana akan abin da ya shafi ilimin taurari abin da ya kamata mutum ya sani a nan shi ne malam iya bayan. ƙalal bukhari rahimahullahu ta'ala fi sahihi ƙala qatada خلق الله هذه النجوم لثلاث زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به انتهى مالا الشيخ محمد ابن عبد الوهاب يتشي قال البخاري إمام البخاري أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل يتشي في صحيحه أتكي صحيح البخاري يتشي qala qatada qatada ibnu da'ama as-sadusi wanda ya rusu shekara ta 117 sun ce makaho aka haife shi qatada ba yana cikin malaman tafsiri amma bai taba cewa da malam malam mai mai tamun ba eh, bai taba cewa a maimaita mai karatu in an yi ba Indiya an faɗi karatu ya rike yana cikin manya-manyan tabi'ai qatada ibn da'ama yace khalaqallahu hadhihi nujum Allah madaukakin sarki ya halicci waɗannan taurari da muke gani li salas lamun lamu ta'lil domin abubuwa uku domin abubuwa uku domin su ne ubangiji subhanahu wata'ala ya halicci waɗannan taurari zinatan lissama domin su zama ado da kawa ga sama wa rujuman lishayatin kuma domin su zama makamai ne da ake jifan shaidanu da su biyu kenan wa alamatin yuta da biya kuma Allah ta'ala ya sanya su waɗansu alamomi ne da ake gane hanya da su a ta'awwala fiha duk wanda ya bi wata hanya akan abin da ya shafi taurari kun lura da ke ko ku lura sai ya ce fiha sai bai ce fihin ba saboda taurari suna da yawa taurarin suna da yawa kuma adadinsu daga ya fi goma amma da yana tsakanin goma ne da wannan sai ya zama hunna lura da ke ko malamai da suna da wannan tafsiri din sosai in fi abin nan ah, ah, faman ta'awala fiha ghaira zalik duk wanda ya bi wata hanya da ba wani ɗayan waɗannan abubuwa uku ba akhta ya tabka kuskure ɗaya kenan wa adaa nasibahu ya batar da kasansa raban shi ya salwantar da shi in an ce nasib me kenan rabo na lahira ya salwantar da shi ya dilmiyar da shi kenan ba shi da rabo a lahira duk wanda ya bi wata hanya a kan taurari da ba waɗannan ba to ba shi da rabu a lahira wata kallafa ma la ilma lahubi. kuma ya ɗora ma kansa wani abu da ba shi da ilimi a kai kenan sai dai shaci fari intaha karatun ya ƙare abin da ya ciro daga bukhari ya ƙare wannan ababun neman ilimi haka ake yi an ka ciro maganan mutum ka ce wane ya ce ka koro ka karo ka karo sai ka ce intaha mana iya inda ka ɗauko a littafin ya ƙare kuna shi da kyau ko ana yin abbreviation nashi sai a sa alhamza da ha za ka dinga duba a wani rubutu sai ga an yi sai a kawo alhamza da ha'un alhamza ita ce ta farko i kenan ha'un shine intaha da yawan wani lokacin za ka dinga gani a karatu in ka karanta sai ga wani wuri a rubuta hamza da ha'un kaɗai ma'ana ya nuna maka intaha ya ƙare abin da aka turo iya na aka tsaya wannan ita ce maganar qatada ibnu da'ama as-sadusi qatada ibnu da'ama as-sadusi ce Allahu hadhihi an-nujum Allah ta'ala ya halicci waɗannan taurari kenan waɗannan taurari na farko halitta Allah ne abu na farko halitta ce ta Allah subhanahu wa ta'ala yadda kai karan kanka kake halitta Allah haka su ma suke halittar Allah wannan shine abin da ya zama wajibi kowanne mai kudurci a zuciyarsa ɗaya kenan sai ya ce khalaqallahu hadhihi nujum ubangiji subhanahu wata'ala ya halicci waɗannan taurari lissalafin domin abubuwa guda uku waɗannan abubuwa guda uku domin su ne ubangiji subhanahu wata'ala ya halicci taurari kenan duk wanda ya huce ukun nan duk wanda ya huce ukun nan to ya shiga wani hali zinatan sama domin ta zama ado ga sama kuma kai karan kanka ka sani musamman kai da kake najeriya idan dare ya dan tsala haka aka ɗauke wuta ya kake ganin sama ka ga tauraro wani hasken shi mai ƙarfi kuma hasken fari muka ga wani can gefe yana ba da wani sayin na wani haske na daban can kuma ka ga wani kamar yana sakin yana sakin signal ina fatan kuma hinci wannan da kyau haka za ka ga gaba ɗaya malam kai ka ce wata alƙarya ce a can daban ka ce wani birni ne daban ina fatan ba ni kaɗai nake ganin haka Ka ga ya zama zinatan lissama zinatan lissama domin ya zama ado ga sama ita sama daga ga launinta daban sai kuma ga taurari ɗin ga wata ga kaza sai ga wani ya baka wani launi ya baka wani design ya baka wani shape ya baka wani abubuwa na ƙayatarwa da zai nuna maka ƙarfin sarautar Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa qad zayyana sama a duniya kuma haƙiƙa tabbas mun ƙawata a sama'a sama a duniya makusanciya wannan samar take kusa da mu nan mun kawata ta bi masabiha da fitulu domin jami'i ne na misbah fitulu kaga rana fitila ce ko wata ma fitila ne taurari ma fitulu ne Allah ta'ala ce mun kawata ta kaga ayar wala qad zayyana sama ad-dunya mun sanya sama makusanciya mun kawata ta kai hakika tabbas mun kawata sama makusanciya saman nan da ke kusa da mu ita ce makusanciya mun kawata ta bi masabiha da fitulu kun yanzu nan aya ta tabbatar mana da maganar qatada ibnu da'ama da ya yace zinatan lissama domin ta zama ado ga sama kuma aya suratul mulk ta tabbatar da haka wa rujuman lishayatin kuma Allah ta'ala ya halice su ne domin su zama jifa da za a ke ma shaidanu isa Allah ta'ala ya ce waj'alnaha rujuman lishayatin a ayar guda din walaqad zayyana as-sama'a ad-dunya bi masabiha waj'alnaha rujuman lishayatin kaga walaqad zayyana as-sama'a ad-dunya bi masabiha dalili akan zinatan lis-sama waj'alnaha rujuman lishayatin dalili akan rujuman lishayatin to yan uwa ya za a yi wa mutum ilimin tauhidi ba a janyo ayoyi da takakku hadisai kuma a ce wannan shine ilimin tauhidi kuma a ce wa ilimin tauhidi ne idan an yi shi kuma mutum zai shiga wani wai zai kauce hanya saboda ka ilimin tauhidi sai dai a yi shi ƙasa ƙasa kaɗan kaɗan ake yin shi ka san ilimin tauhidi din nan sai a hankali ba kowa yake wannan wani lokacin ma ana ba sai a cito wannan fa tauhidi ne ko baka taɓa ji ba to ya ce maka Allah bai sama bai kasa. Eh, baya kudu baya arewa kullu da ke ko la fauka wala tahata wala yamina wala shimal wala kaifa kana wala aina kana to yanzu in aka tambaye ka aka ce wannan sifar ta akwai ce ko ta babu eh sai a ce baka to ai akwai haka sai a ce ai tauhidi wannan tauhidi ne ko kuma tafsiri ne wannan barna ce wannan wannan ba tauhidi ba ne wannan ba tauhidi ba ne mana mutum ya zo ya ce don allah taimaka a mai addu'a ya yi sabuwar mota a taya shi murna ya yi sabuwar mota aka ce masha allah nawa ka same ta nawa ka sai ta ya ce ai ba ta da kuɗi ba ta da ki ba ta da ki da ake kunna ta da shi ba ta da taya ba ta da rim ba ta da tif ba ta da seat ba ta da kala sai ka an ce to don Allah ku daure shi kun ga an fara turi ya fara sauka ko ba ka za a ce ba ita ita motar ita ba a tambayar a ina take ita ba a gareji ake sa ta ba kuma ita a gareji ake sa ta kuma sai a ce wai akwai ai sai a ci wannan ku daure shi ko eh, ya fita a guji kenan dan ba haka ba sai kare to sai a je wa ilimin tauhid dubai na qata da ibnu da'ama yayi wake mana wannan magana yace an halici taurari domin abubuwa guda uku abu na farko zinatul sama Allah ya ce wala qad zayyana sama a duniya bi masabiha abu na biyu rujuman li shayatin Allah ya ce waje Allah rujuman li shayatin abu na uku wa alamatin yutada kuma waɗansu alamomi da ake gane hanya da su ake gane abin da hanya ta kunsa da su haka Allah ta'ala ce wa alamat wa bin najimi hum ya tafi wa alamat kuma da waɗansu alamomi wa bin najimi kuma da taurari hum su ɗin nan yahtadun suke gane tafiya suke gane tafiya haka ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa ya ce wa huwa alladhi ja'ala lakum an-nujuma litata dubiya fi zulumatil barri wal bahr wa huwa allazi ja'ala lakum an-nujuma shi Allah shine wanda ya sanya muku taurari litata dubiha domin ku gane da su fi zulumatil barri wal bahr a duhu da ake tafiya na doran ƙasa da kuma duhu na teku karfa sanal ayati ya ya'lamun hakika mun yi bayanin ayoyi daki daki ga mutanen da suke da ilimi suke da sani to ku lura da kyau a ayat suratul nahl Allah ta'ala ce wa alamat wa bin najmi hum yahtadun da kuma waɗansu alamomi su da taurari suke gane tafiyar su sai ya ce wa bin najmi hum yahtadun amma a suratul an'am sai Allah ta'ala ce wa huwa alladhi ja'ala lakum an-nujuma shi Allah ta'ala shine wanda ya sanya muku taurari litatadu biha domin ku gane tafiya da su taurarin sai ce fi zulmatil barri a duhu na dare a kuma albarri fi zulmatil barri duhu na doron kasa idan kuna tafiya a doron kasa wal bahar da kuma idan kuna tafiya a teku wani da ana tafiya a doron kasa gaba ɗaya da ya kallaci tauraro kaza kaza zai ci to ga hanya nan ga gabas nan ina fatan kun fahimci wannan da kyau ko akwai wanda yake cewa in zai tafiya in ya taso in ya duba taurari ya duba taurari ya duba su ya duba su ya ɗauki direction ɗin ɗaya sai kama tafiya kawai wannan ɗayan yake tafi kawai shi kenan har ya kai in ya kuskure ya sake shi ya ko ya haɗe mai da wani tauraron to tafiyar ta haɗe za ka gano waɗannan abubuwa ne idan ka fahimci alama wa alamat da alamomi alamomi ne akwai al'ardiyya akwai al'ufuƙiyya akwai alamomi na sama akwai alamomi na ƙasa alama nan ta ƙasa na farko dai akwai allo da ake sawa daga wuri gaza zuwa wuri gaza kilomita kaza ina fatan kun gane ko da zaran daga wuri gaza zuwa wuri gaza kilomita dubu ne kana ta duba wannan allon da ake rubuta ya dawo kilomita 900 ya dawo 800 ya dawo 400 ya dawo 100 ya dawo sauran kilomita 50 sai ga tafiya ta kusa karewa lura da ke ko akwai kuma za ga alamomin wasu gadoji ne wasu rafi ne wasu bishiya ce daidai wuri kaza za ka zika kira wani yanzu kana ina faɗa min inda kake sai ce to yana daidai wuri kaza kofa ta kaza ya ce faɗi lambar kofar sai ce to kaga wani ita ce alamar shi aiki ko wani ita ce alamar to haka za ka ga alamomi ne da yawa dinni imomi ne isa ubangiji subhanahu wataala ya faɗa cikin suratul nahl har ake kira da suratul an'am ni'imomi ne ubangiji subhanahu wataala ya faɗa hatta alama da ka ganta ni'ima ce sai Allah ta'ala ya faɗa cikin suratu al'an'am ya ce huwa ladhi ja'ala lakum an-nujuma litajadu biha fi barri duhu da ake tafiya na doron ƙasa wal bahari da kuma duhu na teku duk taurari ne za ga wani da yake tafiya kan teku wata tauraruwar yake ɗaukan da harshe da nan kasan teku nan ba gaba nan ba gaba ɗan ɗanɗano kaga tafiya sai abin da Allah ya yi kenan ko ko sai abin da hali ya yi sai abin da Allah ya yi hali ya yi baya yanzu waɗannan abubuwa guda uku da kata da ibnu da ama as-sadusi ya faɗa duk gaba ɗaya ayoyi sun tabbatar da su zinatan lissama sama rujuman lishayatin da kuma alamatin da biya rujuman lishayatin domin su zama jifa ne ga shaidanu shaidanu sun kasu kashi biyu akwai shayatin insi akwai shayatin jin akwai shaidanun mutane akwai shaidanun aljanu haka Allah ta'ala ya faɗa cewa ka zalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'd zukhrufal qawli ghurura wa law sha'a rabbuka ma fa'al to yanzu na wanda shaidanu ake nufi shayatin aljinni ko shayatin insi. shayatinul jin shedanin aljanu domin shedanin aljanu su ne su Allah ta'ala ya hore musu karfi na hawa sama shedanin aljanu su ne suke hawa sama haka suka faɗa wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lisam faman yastami' al'ana yajid lahu shihaban rasada haka suka faɗa suka ce wa anna kunna ai da farko ta suka yi wa anna lamasna sama'a فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوفا وأنا لمسنا السماء للي من شاف سما فوجدناها sai muka samu saman nan muli'at an cika ta harasan da tsaro shadidan mai karfin gaske in jiwa in ji aljanu fa in ji aljanu suka ce sun nemi sama suka same ta tsaron da ake mata na lokacin ya fi na da me ya faru suka ce wa anna kunna min minha suka ce mun kasance muna zama minha a sama wani yanki na sama ma ka'ida wuraren zama su shaidanin suna da wuraren zama suna zama ne lissam'i domin sato magana su ji me mala'iku suke faɗa su ji me mala'iku suke faɗa idan suka ji wannan abin da mala'ikun suke faɗa sai kuma su zo su jefa ta ga shaidanul insi shaidanin mutane boka kenan shi boka bai so a mutu bai so a rayu ya ce in an mutu me za a ci kuma in gaba ɗaya an mutu to ai ba wanda za a ɓamɓara kenan allah ya sauki to haka shayatunin insi da sai shayatunin jinni su farauto su kawo shayatunin insi kamar da bayanai suka gabata a darussan baya da muka yi almuhim aljanin suka ce wa anna na naq'udu minha maqadil sam sai suka ce faman yastami ana duk wanda ya kuskura ya nufaci ya sato ji a yanzu ya ji lahu shahaban rashada zai samu yiwula tauraro guda yana nan yana jiransa tauraro yana nan yana jiransa mana za a jiho shi da shi kenan so shaidanu na aljanu suna da ƙarfi kuna jina da ke ko ƙur'ani ya tabbatar da haka wa shayatina kulla banna'in wa ghawwas akwai shaydanu banna masu gini an ce banna ƙwararren magini wa ghawwas kuma masu nutso a ƙasa zai yi maka nutso ya ce can ƙarƙashin ruwa ya ɗebo duk abin da ake nema ya zai maka gini maka gini kawai kuma wa akhari na muqarrani yana fil asfal ga waɗansu kuma a ɗaɗɗaure a cikin mari ga san diddabar mutum da duk yadda ya kai ga daba ko ta yi marisa ta sha kafso ya zo ya ga aljani a ɗaure zai san wannan fadar ba tashi ba ce ko duk yadda mutum ya kai ga tsara suka ya zo ya ga aljani a ɗaure to ka san ya san wannan abin ya fi ƙarfinsa to duk shi da nuna sannan kuma ga shi a cikin tsoratun namli قال إفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامي قبل أن يرتد إليك طرفه والجنو سنة da ƙarfi ina fata mun gane wannan da kyau amma duk da ƙarfinsu ake jifan su shine rujumal shayatin ake jifan su da wannan abin da ake jifan su da shi qatada ibnu da'ama as-sadusi yace faman ta'awala fiha ghaira zalik duk wanda ya bi wata hanya ya bi wata fassara akan taurari saɓanin waɗannan abubuwa uku da aka ambata akhta ya yi kuskure wa a nasibahu kuma ya salwantar da kasan shi rabar shi na lahira ya ɗaiɗaitar da shi wata kallafa ma la kuma ya ɗora makansa kansa abin bai da ilimi a kansa abin da ya shafi ilimin taurari malamai suka ce ya kasu kashi biyu akwai ilmu ta'asir akwai kuma ilmu tasir wa zai maimaita tasir tasir yawa na farko kuma ilmu ta'asir kaga a ta'asir asara yu'assiru ta'asiran asara ya yi tasiri yu'athiru yana yin tasiri at ta'asir ne yin tasiri amma tasyir masdari na sayyara yusayyiru tasyir sayyara ya tafi yusayyiru yana tafiya tasiri ne mai tafiya sayyara fa abin tafiya shine fa'ala ne ismul ala ne sayyara ai fa'ala ce ismul ala ne kamar gasala Ismul'ala ala ne abin da ake wanki wanki da shi ilmu ta'asir ilimi na tasiri ilmin taurari ya su kashi biyu Ilmi na farko shine ilmu ta'asir ilmi da yake magana akan abin da ya shafi tasiri misali mutum ya kudirce a zuciyar shi cewar waɗannan taurarin su a karan kansu suna da tasiri kuna jina da ke ko suna da tasiri na abu ya faru ko ya ƙi faruwa to a lokacin da mutum ya ƙudurci cewar taurari suna da tasiri na wani abu ya faru a nan ƙasa in sun so abu ya faru kaza ya yi in ba haka ba kaza kuma to haka yanzu kai tsaye ya yi tiƙadin a kowane mahalicci kuma bayan allah subhanahu wa ta'ala wanda yake kamar yadda muka ambata a farkon darasi su karan kansu halitta ne wannan babu shakka akan kafircinsa duk wanda ya magana akan cewar wai taurari suna da tasiri na haihuwa ne kowa ne ya mutu kuna jina da ke ko ko suna da tasiri na farashi ya hau ko ya sauka ko suna da tasiri na ai ruwan sama ko a ruwan sama to wannan babu shakku kan mun fahimci wannan da kyau kaga yanzu kai tsaye ya jingina tasirin game ga su taurarin kai tsaye wannan babu shakko kan kafar ce sai abu na biyu cewar yin amfani da taurari akan sanin sababi a sanya taurari sababi na da'awar sanin ilimin gaibi a sanya taurari su zama sababi na da'awar sanin ilimin gaibi kun ga nace na da'awar sanin ilimin gaibi ba wai na sanin gaibi ba dan dawon babu wanda ya fi san gaibi qul ya ya'lamu fi samawati wal ardi ghaiba illa Allah ka ce babu wani wanda ya san gaibi a samai bakwai ka sai bakwai sai Allah to haka duk wanda ya ce ya san gaibi ba wai ya sani bane da'awa ce ta ya sani kuna jina da ke ko mutum ya sanya taurari cewar su waɗannan taurarin su ne sababi na sanin gaibi misali misali ya ce wane a tauraro kaza aka haife shi an haife shi ne a lokacin tauraro kaza saboda haka zai zama mai kuɗi wane kuwa ai a tauraro kaza aka haife shi saboda haka zai zama tintirin matsayaci a uzubillah ko wanne a tauraro kaza aka haife shi a wannan ai ai manyan bayin Allah ne wani ko a tauraro ka za aka haife shi ina ai malam ka daina faɗa kawai ka daina faɗa ka daina faɗa wani ai a tauraro ka za aka haife shi ai ba zai shiru ba kuma mai ba mace shi da na farko eh an tambaye ka mai hukuncin wannan me zaka ce wannan arne ne ai eh a duk da ilmu ta'asir ne duk ilmin ta'asir ne ya kasu kashi uku ko dai na farko a ce su taurarin su karan kansu ne suke da tasiri su a karan kansu suke da tasiri ɗaya kenan ko kuma na biyu don shi ilmu ta'asir ɗin tasirin ya kasu kashi uku kashi na farko a ce taurarin su karan kansu ne suke da tasiri kashi na biyu a ce su ɗin sababi ne na da'awar sani ilimin gaibi ya ce kowane mutum yana tauraronsa kuma zai duba aiwani a tauraro kaza aka haife shi ita kuma wanci a tauraro kaza aka haife ta saboda haka tun da shi a haife shi a tauraro kaza ita kuma a haife ta a tauraro kaza auren su ba zai yiwu ba kuna shi da kyau ko ɗaya ko kuma kana so kai kasuwanci da wani da wani sai a ce shi a tauraro kaza aka haife shi kai kuma a tauraro kaza aka haife ka saboda mu'amala tsakanin ku ba za ta yi ba kasuwanci na ka san yadda ake aka warware shi kun yi shiru kun lura da ke ko ko kuma a kawo mutum appointment na aiki a ce ya je wai ya duba mashi ya ce appointment din nan a tauraro kaza aka kawo shi shi kuma a tauraro kaza aka haife shi so ba a haɗa su saboda haka yanzu duk yadda za a yi yayi delay na karba appointment din sai tauraron shi ya shiga a irin wannan hali da ake neman appointment kaza ana ana kiran shi yana ta ina fatan kun fahimci logic din kun ga yanzu sai aka sanya tauraro shine mai sababi na da'awar sanin gaibi haka kawai ka ji yarinya auren ta ya kusa fa haka rana tsaka ka ji an yi wala-wala an rushe maka abu babu wani ƙwararren dalili wai an je an duba an ce ba zai yiwu ba wai tauraron da aka haife ta daban tauraron da aka haife shi daban saboda ka wannan tauraron ba sa haduwa ina ba ta mun fara gane network ɗin karatun kun lura da ke kuto duk wannan babu shi wannan shi ma zunzurutun kafirci tsagwaran kafirci Allah ya raba al'umma musulmi da shi Allah ya raba mu Allah ya tsare mu gaba mun ji kashi na biyu kenan duk tasiri ko ga duk tasirin taurarin ne sai abu na uku shine taurari su ne sababin sababin faruwar waɗansu abubuwa a ƙasa mutum ya ƙudirce a zuciyarsa su ne sababi na faruwar abubuwa a ƙasa amma bambancin wannan na uku da biyun farko wannan yana faruwa ne bayan abin ya faru ai ga wannan da'awar ilmin gabi kafin ya faru ne yanzu kuma sai da abin ya faru ne kun da ke ko sai da aka yi gobara ne a uzbillah sai ya ce wai a duba mashi kaga zai raka asara da guda zai raka asara da guda in gaji ana guda ba amarya aka kawo ba alkhairi kenan to shi yanzu an mai gobara fa kuma shi ne zai je ya raka ta da guda kamar ya guda za a duba mai ba za ka bi kudin shi ba ko bokan zai tausaya mai ina fatan mun wannan da sai a ci ina ai wannan sayayya kayan da ya yi ya yi shi a tauraro kaza ne su kuma kayan tsofaffin kayan da ke cikin shago din a tauraro kaza ya so su so da haka kayan tauraro kaza da aka so a tauraro kaza da wanda aka so a tauraro kaza ba a haɗa su saboda haka sai ga an zayyana mashi taurari da in zai je wuce a su zai tafi taurari ka za kuwa ka iya yin ka ya zo ku tafi ya ce a tafau ba zai yi ba Allah ta'ala ya tsare mu gaba daya waɗannan gaba ɗayansu kafirci waɗannan duk ka na tasiri ne eh? Eh? Eh. shi na uku yana zuwa ne bayan faruwar abin bayan faruwar abin bambancin shi da na biyu kenan kaga na biyu fil mustaqbal wannan na uku fil madi abin ya riga ya huce ko mutum kore shi aka yi daga aiki da aka kore shi da aiki sai ya ce a je a duba mai da ya je aka duba mai sai aka ce a wannan wata ya karɓi aikin sai aka ce mai zai faɗa ina ai a lokacin tauraro kaza ne saboda haka yanzu dole ne ai ko ya karɓi aikin ba zai lastin ba saboda a tauraro kaza ne kaga yanzu ya jingina tasirin kore shi daga aiki game ga tauraro Allah ta'ala ya sauwake kaga duk dai shi sa malam ibiyo shi da babin canfi kullu da ka fahimci ba a tsara babi din ma shi ma ilimi ne mai zaman kansa ka tsara babi wannan babin ya biyo wannan wannan ya biyo wannan shi ma ilimi ne mai tsanawan kansa Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya tsare wa eh? kamar yayi ce eh ai daman shi shi daman rana ike nema ko ya ce rana kaza ko ranar juma'a duk su ne ko rana kaza ga watan kaza ce to a lokacin tauraro yanzu ranar ya faɗa shi ne zai yi lissafin wannan ranar ta yi daidai da wannan tauraro a lokacin tauraro wanne tauraro ne daidai da wannan lokacin ta kai tsaye sai jingina tasirin ga taurari afanillahu wa iyyaku Allah ya mu gaba daya wannan shine ilmu ilmu na a ta'asir sai kuma ilmu tasyir tasyir tafiyar taurari ilimin tafiyar taurari shi kuma ilimin tafiyar taurari kuna jina da kyau ko ya ta'allaka ga abubuwa kamar haka masalih me yasa zaka koyi ilimin tafiyar taurari domin kana son ka gane inda ta nufa na alƙibla take kullum ke ko inda tauraro za ya nufa nan alƙibla take to in ya zama na dole sai mutum ya san wannan sanin wannan ya zama dole in ya zama na babu yadda za ya gane alƙibla a wuraren da suke sai ta wannan to ya zama dole ya sani kaga ba wai la ba asani ma ya sani ba ya zama dole ya sani ina fata domin akwai taurarin da in kaga tauraro kaza a daidai wuri kaza to wannan ne alkibala take to wannan sai kaga in ko kaga ya motsa kaga ya motsa yanzu ya yi tafiya kenan ko in kaga daga nan ya dawo ya zo nan to ana dab da kira as-salatu ana dab da kira as-salatu wannan ba canfi ne asalin ta jiriba ce asali na ta jiriba ce za a ga mutum da ko abcd bai sani ba balle ka ce ko ya karanta agricultural science amma da zarar wata shuka ta fito a gona zai ce ruwa ya kusa daukewa zai ce ruwa ya kusa daukewa domin wannan alamar an gaji fahimtar ta iyaye da kakanni ko kuma da zarar tsuntsaye iri kaza sun fara dawa daga kudu suna arewa kamar cullukowa a wasu wurare ko sai ga kenan alamar damuna ta kusa to za ga duk waɗannan ba canfi ba ne tajiriba ce tajiriba ma'ana an yi la'akari da haka ne ba wai alama ce duk ga shi da kawai alama ta bin najmuhum ya tadu saboda haka idan muka fahimci tasir tafiyan taurari ta wannan bangaren shine kan wa alama ta bin najmuhum ya tafiya su ta in suna wuri kaza nan ne alkibla in ko tauraro kaza in ko ya kada zuwa wuri kaza to ya koma kudu ko ya koma arewa ko ya koma yamma to wannan halasi idan sanin shi sanin shi ya kai ga zama wajibi yana zama wajibi domin akan shi ne wa alamar yobin na jimhum ya tabi ina fata mun fahimci daidai gwargwadon waɗansu abubuwa na abin da ya shafi taurari kuna ce yana da kyau ko kan abin da ya shafi taurari wa kariha qatadatu ta'alluma manazil al-qamar qatada ibnu da'ama ya kyamaci mutum ya san manazil na wata wata yana da manzila 28 wata yana da manzila 28 ran farko da rana ta biyu da rana ta uku da rana ta hudu da rana ta biyar har zuwa rana ta 27 har zuwa rana ta 28 a rana ta 29 sai ya ɓace kullum da ke ko ko ya fito sabo ko kuma ya cika talatin ina fata mun fahimci wannan da kyau to sanin waɗannan manazil ɗin wata yana manzila ta kaza yana manzila ta kaza menene hukuncinsa ana fatan kun gane karatun shin yana babin ta'asir ko kuma tasir kun da ke ko idan ya zamana da shi ne ake gane lokacin zafi da lokacin sanyi na fata mun fahimci ta wannan ƙididdika wannan duk halas wannan halas ne da ibnu da'ama ya kyamaci wannan wa kariha tu ta'alluma manasil al-qamar da ibnu da'ama ya kyamaci ya hana sanin manzila manzila ta wata saboda me saboda kada mutum ya ƙara manzila ta gaba ko daga manzila ta ta sanin ta sanin lokacin zafi da lokacin sanyi sai kuma ya kama manzila ta gaba ta sanin tauraron wani da tauraron wani kaga ya kara manzila ta gaba kenan ko sai ya kara manzila sai ya zo ya gama ya zama wani malam buba malam boka shi yasa maganin kada a ji kada a fara yasa da yawa da cikin magabata suka hana wannan ba wai don wannan din shi a karan kansa yana haramun ba a domin buɗe ƙofar to za a shiga zuwa ga babban gate Allah ta'ala ya sauke walam yurakhis ibnu uyayna tafi ibnu uyayna da dai bai taba sassauci akan mutum ya je ya koyi ilimin sanin manazil na alqamar ba zakarahu harbun anhuma har ɗaya daga cikin almajiran imam ahmad ibn hanbal ya ruwaito wannan daga qatada ibnu da'ama ya ruwaito ne daga ibnu uyayna cewa duk su yadda cewa a sanin ilimi na manazil na alqamar ba ورخص في Ahmadu wa أحمد وإسحاق imam ahmad ibn hanbal imam ahlus sunna wal jama'a da ishaq ibn rahoya duk waɗannan sun ga ba matsala sun yi sassauci akan ya halatta mutum ya san manazil na alkamar kenan hukumu ta'allumi manazil alkamar mukhtalafun fihi kullum ke ko hukuncin sanin manazil na alkamar malamai sun ƙara ma juna sani waɗansu sun hana waɗansu sun ce ya halatta isa waɗanda suka hana suka hana da lafazin wakariha warka sai a kiyaye duk da wakariha a lafazin magabata yana zuwa da at-tahrim yana zuwa da at-tahrim وعن ابي موسى رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة مد من الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر رواه أحمد وابن حبان في صحيحه wa ana musa an ruwaito daga abu musa abdullahi ibn qais annahu qala ya ce qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce thalathatu nau'ukan mutane uku la yadkhuluna aljanna ba za su taba shiga aljanna ba Allah ya tsare mu ba za su shiga aljanna ba mutum na farko muduminul khamr mashayin giya in an ce wani mashayi ne ma'ana yana sha da yawa kenan kullum da ke ko mashayi a uzbillah shi kawai ya riga ya saba da yana jin alat to can mami maki zai tafi kullum da ke ko allah ya sauki allah ya sauki wa qati'ur rahim da mai yanke zumunci wa musaddiqun bi sihr da duk mai gazgata sihiri nau kenan uku wanne ne yake da alaka da babu mu kai tsaye sihiri domin ta'allumi ilmin najum nau'in min sihir don ai kaga shi ne zai gano wani tauraron shi kaza yana da taurari kaza wance tana da taurari kaza ko wance tana a taurari kaza ne wani kuma yana a taurari kaza ne saboda haka aure tsakaninsu ba zai yi ba ina fatan kun bayanci wannan da kyau kasan wani ƙasa yake buga wani kuma taurari yake dubawa duba taurari ya rubuta a ƙasa ya share ya rubuta a ƙasa ya share har wani ma kuma ake mai ake mai ake mai kirari ko Waya a duba mashi ina taurarin suke Allah ta'ala ya tsare mu gaba daya Allah ta'ala ya tsare mu ba a yin waɗannan abubuwan bai halatta yanzu sai mutum ya zazzagar da imaninsa wallahi mutum sai ga ya zazzagar da imaninsa ta'allum ilmin nujum ba ka ga mutum fa subhanallah wai ya yi karatu har ya kai matsayi amma kuma yanzu yana son aje a duba mishi shi kuma ya tsaya ya yi sago wai ana duba mishi Allah ta'ala ya tsare wallahi abin sai tsarewar Allah sai in Allah ya tsare ka saboda haka ba a zuwa wurinsu ba musulunci shari'ar musulunci ba ta yadda da ka je wurin boka ba ka ce za ka kure shi za ka je kai mai tambaya ba a yi Allah ya tsare ka Allah ya tsare mu ke da kana fitowa sai ne ce subhanallah kaga wani ma ya fito yana cewa kuma ba a zuwa shi ma kuma ya je wannan sako ka isa yanzu eh? ko kuma shi bokan da ka je kai challenge din shi yana zuwa sai shi ce ai yanzu wane ban nan wane ya banna shi me zai fahimta shi ma ya zo ya mai aiki Allah ya tsare mu gaba da eh musaddiqun bi na eh sihiri ba a wanda aka yi wa wanda aka yi wanda ya je wajen boka ime sihiri sai ya ce kai ai wannan aikin shi kamar yankan wuka ne eh shi daman bokan dama ya riga ya wuce shi ma wanda ya ce kai ai wannan malamin aikin shi kamar yankan wuka ne shi ma ya bi shi ba ƙarshen gaskatawa ba kenan a ce kai ai wannan kamar yankan wuka ne ai da yayi da ya tafi kaga tsabagen gaskatawa kenan ko kuma a ce kai wannan ai gobe da nisa ma'anan ka ce wai a bashi ya rayu zuwa gobe ai da nisa yanzu nan sai a aiki yanzu sai a kashe shi da yake duk shaidanu ne ba wanda yake mutuwa sai wa'adinsa ya yi ka lura da kyau ba wanda zai mutu sai wa'adinsa ya yi amma da yake shaidanu ne suna biya ma aljanu bukata aljanu suna biya musu bukata kuna ce na da kyau ko zai iya yin sihiri da zai sa a ɗauke wannan mutumin kuna ce na da kyau ko sai a kawo gungume a surarsa sai a kawo gungume a surarsa sai a ce sun yi hatsari sun yi hatsari wani ne gashi na yaro su shi kuma ya kada shi uwa duniya ne sihiru takhayyul kai ka dinga gani ba haka mutanen fir'auna suke ma abin nan musa na ba to sihiri min sihirim anna tas'a suna gani a kamar tana tafiya alhali ba tafiya suke yi ba sihiru takhayyul kenan sai mutane su ta gani shi kuma wannan an riga an jefa shi uwa duniya an san aljini ya ɗauki shi daga nan gaba ɗaya kai shi wani daji cikin birnin sun ƙasar china kun lura da kyau an sa wani aljan ya kai shi can cikin germany ko cikin vietnam can can can sai ga yana neman ya saba da dabbobin da suke yanke an zauta shi amma babu wanda yake mutuwa wa'adin shi bai babu wani wanda ake kashe shi ko yake mutuwa kwanan shi bai kare ba kuna ji da kyau ko abin da nake so mu gane shine matsafan nan masihirtan nan sun wuce dukkan wani tunaninka ka nemi tsarin Allah Allah ya tsare ka daga sharrinsu Allah ya tsare mu daga sharrinsu ba wani wanda yake mutuwa wa'adinsa bai yi ba ka kiyaye wannan da kyau ba wanda yake mutuwa wa'adinsa kwanan shi bai kare ba ina fata mun gano wani amma kaza ce an ga wani a wuri kaza to duk ire irin waɗannan ne ko a ɗauke shi a jefa shi wata uwa duniya a jefa shi can wani daji ka ga wani da kanshi ya zo ya ce muku wallahi ya ga wani a wuri kaza ana zuwa wurin kuma ba za a same shi ba so daga cikin sihirin in dai ya haɗu da wani wanda isan shi to take zai bar wurin take zai bar wurin ba zai sake zuwa wurin ba waɗannan wato masihirci bala'in shi ya wuce duk inda kake tunani sai dai fatan Allah ta'ala ya tsare mu daga su waɗannan da yadkhuluna aljanna ba za su shiga aljanna ba kenan yan wuta ne gaba ɗayan shi ne sihiri kafirci ne shi kuma shan giya da kafiyar rahim wannan kabira ce min alkaba'ir Laifin ne daga cikin manyan laifuffuka to daga daga cikin fassarar da magabata suka yi shine ba za su shiga wuta a aljanna a karan fari ba kuna jina da ke ko ba za su shiga aljanna ba a karan fari domin suna cikin ahadithul wa'i hadisai da suke tabbatar da zarkon azaba wannan idan Allah ya nufaci ya tabbatar musu da abin da ya musu alkawarin shi na azaba to ba za su shiga aljanna a karan fari ba sai sun je sun yi bursuna a gidan wuta Allah ya tsare mu sannan kuma sai su su shiga aljanna daga baya na abin da aka kore shine shiga su aljanna a karan fari ina fata mun fahimci wannan da kyau wannan akan mudminul khamri da kuma qati'ur rahim ke to amma ka musaddiqun bisiri dama wannan kafirci Allah ya tsare mu gaba daya so kaga sai a tantance abin da yake babban laifi ne da karamin laifi ita ba aljanna wuta da aka ce za a shiga prison inda za a tara mutum jin daɗin duniya gaba ɗayansu duk wani abu na jin daɗi ya ji daɗin a shigar da shi wuta na sakon ɗaya sai ya manta cewar ya taɓa jin wani daɗi a duniya balle ji cewar kamar prison ɗin duniya ne in ya saci miliyoyin daloli aka sanya shi a prison ya fito a yi shi kenan ba irin wannan ba ne allah ya sauwake allah ya tsare prison ɗin lahira allah ya tsare kuna jin da yadda muka fito saifiya zafi zafin nan kashi nawa ne cikin wutar jahannam qala Allah fi masail al-ula al halkin fi khalqi nujum hikimar da ta sa aka halicci taurari shine zinatan للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها أرد على من زعم da ذلك mai da martani ga dukkan wanda ya dauki taurari a wani abu na hudu zuwa sama saɓanin uku nan da aka الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل abin nan ƙarin ilimi da malamai suka yi wa juna kan abin da ya shafi hukuncin sanin manazilul qamar yau wata yana manzila ta kaza gobe yana manzila ta kaza jibi yana manzila ta kaza menene hukuncin wannan arabi'atu alwa'idu alƙawarin narkon azaba fi man saddaqa bi shay'in min as akan duk wanda ya gazgata wani abu na asiri walau arafa annahu batilun ko da ya san wannan abin ƙarya ne amma ya gasgata ko yana ganin wasu abu da yake dogara su Allah ta'ala ya tsare mu gaba ɗaya za mu dasa aya a nan sai a karatu mu na gobe kuma idan Allah madaukakin sarki ya kai mu su mu dora a nan subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alaikum Eh. Ah, ba zai shiga wani domin akwai a ka'id da yake a kansu akwai a ka'id da suke a watannin boko ba darasin da ya wuce mun yi magana ka abin da ya shafi ka abin da ya shafi kira sunan shi kan abin da ya shafi safar ba ko lura mun yi magana kan safar to haka na akwai aƙidu da ake da su akan abin da ya shafi watannin boko january february march april may har zuwa ƙarshen su duk akwai aƙidu da ake a su shi ya eh ban ji ba ban ji ba ban ji ba eh eh wani da su ko duk akwai aƙidu da ake da su a kai aƙidun ba sun yi ƙarfi hatta juyin mulki ba kowane wata ake yi ba hatta juyin mulki na ƙasa ba ba a kowane wata ake ba cikin watannin boko din na ana ganin a wata kaza yana successfully amma a wata kaza baya yi kaga kenan akwai canfa canfe to duk yana cikin ire-iren waɗannan canfa ne a kai a watannin boko wata april yana cikin watanni suke canfa sun canfa yi sosai da sosai saboda haka ba zai shiga wannan ba sai da ganin a yana tasiri sosai sosai amma a cewa da yaro a tsakiyar january mm. ko karshen yaro zai zama abu kun ji ko ka ji ana magana cewar an haifi yaro a tsakiyar january karatun da muka yanzu yake magana a kai sukan ce idan haifi yaro a tsakiyar wata kaza yana zama kaza yana zama kaga tasiri kenan ko kaga ilimi a eh, kace horoscopy to duk waɗannan su ne abin da aka karanta na kun ga jahiliya kenan so a watannin boko kenan da ake rasu su an haifi horoscope ko ci ne wannan duk ba shi da kyau haramun ne so daga wajibinmu ne mu isar da karatuka bil hikima wal mau'izatil hasana wal mujadala billati hiya ahsan sai ga wannan bai sanin abin da ake a safar ko a kaza ba amma kuma shi ya san da ake a januwari ko a february ko a march ko a kaza ko a kaza duk kafirci ne Allah ta'ala ya sauke Allah sai alaikum salam ka ce masu ba da magunguna hakan nan yan mai ganye yawwa yi mun bayani sosai masu girka faɗi da hausa mana yi mun hausa da zan gani to girka ya gafarci da ai a a shi mu shi bai su ne wanda ya raka din shi bai san cewa ga inda za a

sai ka ce abin da yasa na ce ma ba mu gane ba gashi gashi gashi na gane gida kafirci ne zunzurutun su yanzu ya faru a baya sai mutum ya roƙi Allah gafara ya roƙi Allah gafara Allah ya yafe mishi ya ta maimaita Allah ya yafe mishi kuma ba zai sake ba wa Allah ya uda ila zambi fi ma baqiya alayhi min umri wa ayatul ma'siyata fi sa'ati an kana mutalabbisin biha na'am kusa ba. na eh. eh. yana cin kashi yana cin dabobi. Eh. yaran su ah, e ah, e subhanallah ko alhamdulillah kun ji karatu ko eh sun rufe mai baki ai alhim da ya dawo da shi kun gani ko wai da aka je aka tona kabarin yaro ne daga nan ƙuryar jihar neja ƙuryar jihar neja aka gan shi kuma a can can jihar katsina sai shi wanda ya ganshi din sai ya ce ya ganshi yana cin haki sai kuma ya dawo sami iyayen suka ce ina wani ai ya rasu ya ce shi fa ya ganshi an ji an dora kabarin an ga icin ayaba na gaya muku matsafa da kuka gansu da gaske suke yaƙi da masu da'awa kan tauhidi ba subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk